Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar goma ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Ƙungiyar da ke sa ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar jiya Juma'a cewa lugudan wuta daga makamai masu linzami ya lalata hanyoyin samar da wutar lantarki a Enahoda, wurin da ma'aikatan Ukraine ke ci gaba da aiki a tashar nukiliyar zafarozia da ke hannun Rasha. An riga an katsa hanyoyin samar da wutar lantarki a wurin da ke dauke da muhimman layukan kariya idan aka samu wani bala'i na nukiliya. Kuma harin da aka kai Enahoda ya haifar da rashin lantarki da zai kasance da mai a wurin. hakan ya sa ukraine ta ce mai yiwuwa ta rufe na'urar sarrafa makamashin ta ƙarshe da ke samar da wutar lantarki ga zafaroziya game da na'urorin sanya makamashin nukiliyar tashar ma'aikatan da ke gudanar da tashar zafaroziya ba su da ƙwarin gwiwa cewa za a iya dawo da wutar lantarki a wajen kuma hakan ne yasa ta yi la'akarin rufe na'urar sarrafa makamashin nukiliya ta ƙarshe a cewar shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi a cikin wata sanarwa sarkin birtaniya charles na uku ya jinjina marigayiya mahaifiyarsa sarauniya elizabeth ta biyu inda ya kira ta da masoyiyar uwa a lokacin jawabinsa na farko a matsayin shugaban ƙasa. Sarki Charles wanda ke da shekaru saba'in da uku kuma shine sarki mafi tsufa da ya hau karagar mulki kuma ya ce zai yi aiki cikin aminci da girmamawa da kuma ƙauna kamar yadda mahaifiyarsa ta yi sama da shekaru saba'in har zuwa rasuwar ta ranar alhamis tana da shekaru casa'in da shida wannan alkawarin hidiman na tsawon rayuwa da na yi muku na sabunta muku duka a yau in ji charles a ranar juma'a a cikin jawabinsa ta talabijin daga fadar buckingham zuwa ga ƙasar da ke cikin jimami. ya ce mutuwar sarauniya elizabeth ta kawo zafin rashin da ba za a iya kimantawa ba sabon sarkin ya ce zai yi koyi da mahaifiyarsa an kashe fararen hula da dama a cikin wannan makon a wani gari da ke arewacin mali da wasu mayakan da ke alaka da kungiyar is suka kai wa hari kamar yadda wani zababben jami'in yankin kuma shugaban wata kungiya ya shaidawa kamfanin dillancin faransa afp a jiya juma'a wannan dai shine karan farko da ƙungiyar isis ta kai wa garin talataya mai tazarar kilomita 150 daga birnin gawo da irin wannan hari a ranar talata mayakan isis sun gwabza ƙaramin fada da abokan hamayyarsu ƙungiyar da ke tallafawa alka'ida gsim da wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ciki har da ƙungiyar tuareg da ke mamaye da ƙungiyar fafutukar ceton azwad msa mutanen da ke sane da lamarin da suka faru suka shaida wa afp mayakan isgs waɗanda suka fito daga daji akan babura sun kwace garin a yammacin ranar talata bayan shafa sama da sa'o'i uku ana gwabzawa kamar yadda kamfanin dillancin labaran faransa ya rawaito a farkon wannan makon labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani mai goyon bayan shugaban kasar brazil jair bolsonaro mai ra'ayar da kauya cika wani mai goyon bayan tsohon shugaban kasar luis Inshinau da silba wuka har lahira kamar yadda hukumomi suka faɗa a ranar Juma'a. A wani sabon misali na tashin hankalin siyasa gabanin zaɓe ne zuwa. Rikicin ya faru ne a jihar Mato Grosso da ke tsakiyar ƙasar bayan da aka harzuka a lokacin da ake takaddama kan goyon bayan 'yan takarar biyu. Lokacin da Lula ke gaba da Bolsonaro a rumfunan zaben da ke cike da tsangwama. A cewar rahoton 'yan sanda kan lamarin, Rafael Silva duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu ɗora bisa hirar da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya yi da babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Awal Zubairu Gambo. A yau babban hafsan zai ɗora ne bisa bayanin abin da ya sa ake samun satar mutane a ruwan Najeriya a baya. Ai wannan zancen eh, first of all Eh, masu satan mutane ko kuma farisi suna tara jirage wasu sun koma wannan bangaren farisi ne saboda ya fi musu samun riba nan da nan eh wato 'yan kasar mutanenmu na naja delta don ana zargin cewa duk wani farisi da ke faruwa a wannan yankin har zuwa gulf of guinea su ne yawanci suke jagorar wannan laifuffukan to amma mun dakile su shine ah, babu ma kwata-kwata babu ma kwata-kwata e, shine ai ita international maritime bureau ta cire kasar eh, nigeria ranar uku ga watan ah, ah, march na wannan shekara daga cikin kasashen da paris ta addabe su eh, kuma e, so wannan babban kuma da hankali kan masu satar mai cikin gari eh masu wanda ita suna eh to shi kuma wannan shi ma wani babban ah, laifi ne na conspiracy kaga akwai 'yan siyasa akwai bankuna eh, akwai 'yan security ma wanda suna ciki suna ake abin sun saci man sun siya to in aka saci wannan man in dai har an samu an sata an fita da shi eh. Eh, eh, especially wanda ake ɗauka a inda ake eh, bututun mai wanda suke offshore wato cikin teku kenan yawanci ana fita da shi yawanci tashinsu ta farko takan kasance wasu ana kai su ta ghana daga nan kuma sai a kai su can europe wato kasashen turai kenan da kuma eastern bloc Eh, irin su singapore su china da sauransu mm, yi maganar um, uh, ayyukan da kuke na haɗin kai da sosai region da muke magana yanzu uh, wani abu da nake ji da yawa shine ana cewa yawan sojoji da na ƙasa da na ruwa da na sama sun yi wa ƙasar nan kaɗan in an dubi yawan mutanen najeriya wajen miliyan ɗari biyu da wani abu yanzu yanzu kamar sojojin ruwan mu na najeriya sun kai nawa ne duka yawansu eh to wannan ba abu ne da ah, zan iya fata fada a wannan ah, intabi din ba amma lallai ah, mun aka kwatanta da population ɗinmu na ƙasa eh muna son ƙari ƙarin mutane eh, to akwai abin da ake domin a ƙara suna ɗaukar ƙarin sojojin ruwa a yanzu eh muna yi kuna ɗaukar ku eh, eh gwamnati yau shekara biyar kenan eh, ta ba da cewa kowane shekara kamar ah, sojojin ruwa a dinga daukan dubu uku a kowane shekara kuma mun yi maintaining din wannan ah, recruitment da ake yi. mu koma yankin gaf gaf ah, gini nan da ake magana an ce yau um, da sojojin ruwan najeriya suke taka kamar su ne ma shugaban gudanar da yakin da ake a wannan za ka manta nan bayanin takaitacce na irin ayyukan da kuke a wurin da kuma waɗanne kasashe kuke aiki a wurin da su. Eto, eh ah, muna taka ah, rawar gani sosai a bangaren ah, gofo gini din kasashen da muke aiki da su kaga akwai benin akwai ita equatorial gini akwai ƙasar ghana akwai principe isatomi su ne jan su ba su da ruwa eh, kayayyakin su ana su ne ta bene importation ɗinsu sannan kuma su ta yi da eh, mota ta hanyar mota a kai musu kayayyakin su to najeriya ita ce ta fi girma ko kuma take da kayayyakin yaƙi da ya fi na kowace ƙasa a wannan bangaren oh. eh, so shugabancin yaƙi da ta'addanci na ruwa ko kuma sace-sacen ah, mutane ko kuma sace-sacen mai da sauransu duk ah, wannan hidima tara ta kasar ah, najeriya ko wajen fondin din ma da yake kudin eh, da yake bukata saboda security din wannan gulf area din najeriya ce eh, to amma muna samun haɗin kai sosai da su kaga kamar rancen da muka yi na wannan heroic aidin din mm. ai da jirgin ya tsere ya tafi eh, jan development zone na tsakaninmu da eh, eh, principal isa tunu da equatorial guinea sai muka buga waya muka gaya wa akwai ofis din da wani naval officer ne namu mm. rear admiral albara shi ke shugabancin nan kuma ko fondin ɗin wannan eh, mahaɗar haɗin kan ma najeriya ce eh, ta fi bada gudunmawa a kai so saboda haka akwai wani abin da ake kira right of hot pursuit eh, wato a izinin in kama a ce jirgi ya laifi a nan ya tsere wata ƙasa ta makwabtar mu muna da izinin mu bi shi mu kama shi ko kuma in ba mu bi shi mun iya kama shi ba sai mu musu waya yawa eh, ta kafofin eh, wanzar da bayani kan cewar su taimake mu su kama shi to a dalilin hakan ne equatorial guinea ta kama mana wannan jirgin maganan da muke yanzu ana nan ana bincikan jirgin eh, saboda su ma wannan jirgin ya keta ka'idodin kasar su eh kafin kuma a mana handin over mu ci gaba da binciken su. Nan ce Najeriya ta fara kera jiragen ruwa na kantin yaki? Sosai eh eh an fara kerawa a shekara ta 2007 shi ne wanda aka fara kera nns andoni mm-hmm. nns andoni kuma wallahi tana nan tana da alkawari kuma suna da kyau kamar na turai da sosai sosai ko kuma kulliyomin ana yanzu da yanzu mun kera kuma jirgi na a najeriya yanzu mun kera guda uku guda uku eh, daga lokacin da aka eh, komai ne jirage ne sosai na yake eh, sosai ma kuma tsayin su zai kai kuma ah, zai kai ya kai mita 43 da uku ah, ya kai mita 43 kuma muna iya kera yanzu muna tattalar cewa a ah, kasashen mu ne gwarin nan su kamaru su waye duk dai ga sanan kamar kaga ta rubuta mana suna ne drc in the In fact, uh, just uh, wannan satin da ya wuce uh, kan haɗin kai uh, na gina jirage hmm. a benin republic ta roƙe mu mu mu gyara musu jirage eh, just kwana biyu da suka wuce ranar laraba hmm. suka gama musu sabisin jiragen su wanda sun fi shekara biyar a zaune mu yi magana alaƙar kuna amerika na san kuna aiki da america wani irin taimako take bayar mu a nigeria bayarwa wajen da wajen sojojin ruwa eh, muna da haɗin kai sosai da america ah, su ma sun ba mu suna ba mu gudunmawar a bangaren training mm. horarwa mm. eh, da kuma jirage kuma suna zuwa sentry da kamar exercise da ake nawa atisayi kamar akwai obangame express kowane shekara ake wani na ne wani an ce wajen kasashe 31 suka shirya wannan ko yawa eh, shi wannan an yi shi ah, watan mayu ne mm. na wannan shekara aka yi amma an yi flago ɗin wannan exercise ɗin a sierra leone ne sannan kuma mun yi flagging of anan to a ƙarshe um, eh, kuna aiki da fararen hula na najeriya wajen gudanar da su eh kana nufin kamar kamar suna taimaka kuna aiki kuna neman taimakon mutane me kuke so mutane da ba sojoji fararen hula mutanen kasa su yi su taimaka ma rundunar sojojin ruwa domin a ci nasarar yaƙi da rashin tsaron da ake a ƙasa bayanai Dauke bayani eh, in sun ji abubuwan eh, da ta eh, abubuwan da suka keta dokokin kasa su gaya mana especially a bangaren niger delta din kuma duk da yadda ya kasance a ruwa in suka gama ake yanzu ta ji na ce maka akwai zancen shagunu mm. inda za mu buɗe bai a ƙasar niger saboda nan ana shigo da ƙananan makamai mm. da kuma kwayoyi ta benin republic dai da sauransu to nan ma za mu kafa base eh, eh, shugaban kasa ya ba mu afuwa mu kafa base eh, Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin shugaban sashen hausa na muryar amurka alhaji aliyu mustapha sokoto wanda ya jagoranci wannan tattaunawa sai kuma ni hassan mai kai kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya gaida Malam Hassan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron rediyo muryar Amurka barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin da ɗan gari. Shirin da ke zagayawa domin lalabo garuruwa masu tarihi da kuma jin suwaye suka kafa wannan gari. Menene sunan garin da me ya shahara da shi? Sunana Mansur Sani ke ɗauke da shirin. Yau a cikin shirin namu muna garin takalmawa da ke cikin garin maraɗi jamhuriyar Nijar. Domin jin takaitaccen tarihi da sauran abubuwa da suka shafi wannan gari ga Alhaji Ali da ke matsayin mai garin garin na takalmawa ɗauke da ƙarin bayani. Tarihin garin takalmawa da kowa ya dai ana haɗin takalmawa takalma ne ake sa idan. Kahin nan eh, farko da eh, sahin da ake yi wanda aka zo da shi na. Mu wanda ya zo na wurin yarima ake ce mashi da ɗan shi ana ce mai gari amma sani sunan shi yake na zane to mu da wayan mu da ya rasu kakanmu ne yana da wajen shekara wajen ɗari da ko da goma ne na ya rasu shi yarima ba mu tarda ba amma shi alhaji na abinda baban shi ya yi zan zanki na kirki lokacin saraki awan nan ɗan kolodu da ɗantawa da saraki ne na maraɗi ba su da wurin yini nan sai wajen sarki sai wajen yarima shi yarima makiyayi ne kuma ɗan kasuwa ne amma duk wanda ya hau sarauta lokacin nan nan maraɗi nan ne masarkin shi ya hau dawakin shi ya zuna a tarbai a yi mai karama in malice ya zai komawa ya koma to tun lokacin dai ɗan kwalodu ya rasu mm. sai aka bar shi alhaji mai gari wanda ake ce ma sani dan yari mai shi wannan mun tarra takalma sosai yana bugawa yana yi yana yadda ya kamata ana duk wanda ka sani na ga yanzu ya yi bugun wannan takalma wani irin takalma takalma na kirgi a wannan suka dubu kirgi sa'id nan ba ka tar sa'idin da yana takalma wanga wurin ba ka tar da mutane kwanci ka kama wannan aiki ka yi ta yi dai ka gaji ga wanda da ya zo kama ya za a yi yau mai gari kuna bayani su wannan tarihi na takalma mm. lokacin da shi alhaji na nuna wannan takalma ya kai su Maradi. dama da zai kaiwa akwai masu sayi su mm. kuma wannan lokacin duk sarkin da ka sani sai ya yi mai aunan takalma na ya daban ya baya su ya sanya don tsananin son su mu kama da wayan mu nan akwai ma'aikata awan da suna zuwa da mutanen sai ka zo ka sai taki bi taki uku ka tai da su ne amfanin su waɗannan takalma wani wannan takalma su abin da ke gari su wasu suke ka su yanda mai sauraro zai kwaɗi ke gari su kuma ana masa wasu adandani a sa masa garura kala kala a masa baza kowane ne kai ko ga yanzu a wannan takalma ka buga su kowane ne kai dai kana jin daɗi ma'aikaci ne kai mai jin daɗi ne kai ka sa takalma ka ga su maka ko me kuma da nan duk amare da za a yi mai jin kanta sai an zo an sai mata ta sanya su mata daban-daban nasa mata kala nasa daban su ko maza ana masa iri-iri in ka zo ka aji akwai awon da ka san naka za ka ɗauka saboda Allah ya masa fasa'a sosai yadda ya kamata in ka zo ka aji son sa kai guda goma kowa akwai kalan nashi kaji yadda tarihin takalma yake kaji asalinta saboda wannan takalmin ne yasa aka samu saboda wannan aka sanya ma takalma wai saboda takalman shine aka sa magarin takalmawa to yaya matsayin garin yake a hukumanci mai unguwa ne gare ku ko mai gari ko kuma sarki shi ko da ya zo ya zanna na wurin sarki wancan dan kwalodu ko da ya zo na amina shi ne ya baya mai gari mai gari ne kuma duk sarkin da ka sani mara ɗisa idan nan su wannan dan tawa na masarkinsa ne wurin shi mai arziki ne yadda ya kamata makiyayi ne kuma dan kasuwa ne eh duk wani ga kuma duka da jikokin shi da ɗayan shi almajirai ne da lokacin da duk ka sani na wurin inda ka zo aka ce ma dai takalmawa kowane ne kai duk inda ka kai ƙasar gaggan yanzu ka ce takalma ta gabacin maraɗi an san garin almajirai sa'idin nan ba mu da wani komi nan banda karatun nan ba abin da ake inda muna ta haɗu ku dawo ku yi noma in kuma kaka ta ku koma ga karatu to ina matsayin karatun boko ana yin shi a yanzu to yanzu a wanda lokacin da ya zo zamani aka zo aka aza kuma kuma boku ana dan ja da ba na jan da ba yanzu kuma da gane kuma unhwaninta yanzu ita kuma ga ta nan yanzu ta hayaka kuna da yan boko wanda suka leka wasu garuruwa wanda duk suna muna da yan boko da awanda sun samu sun tafi sauran soji wasu suna wata ma'aikata wasu kuma suna nan sun zama musawan likita kuma suna nan suna kwankwar sai eje ma da aka ga tana ba da wahala kuma Allah ya taimake mu muka samu masu taimakawa mai taimakawa ya zo ya sai hili ya taimaka ma karkarar ya taimaka ma gwamnati suna nan yanzu kaga kenan ana jin daɗin ina maganar abubuwan ah, noma da kiwo to noma da kiwo ka san yanzu noma ya yanzu na zamani ne da sa idan na yanzu gero ko da ya yi sami sami ka noma ya sai ka ci abinka yanzu kawai ya zama zamani ne sai da kayan zamani in baka sanya ba ka wahala ce kawai za kana ka sai ka noma eka biyu eka uku mutum ya noma eka guda shi kawai na bangaren kiwo fa bangaren kiwo ita dukiya ita ma yanzu ta zama yadda ka san kawai mutum haka take in ba ka da abin bata ma ka kasai in kana son kana da abin bata to ba ka talauci sai ka sai da ka iba ka sau mata abinci kai ma ka ibi wani abu kuma tana nan tana ci abin da ya shahi kayayyakin mura rayuwa wani Eh, likita wata meri da wasu abubuwa duka kuna da su da wata ruwa da wuta duka akwai wanda za a cewa gari ya ka gari to lalle gari yanzu mu yanzu alhamdulillah akwai wata lantarki lantarki muna da kuma famfo akwai shato wanda ga ruwa nan awan da wajen ruwa ba wani abin gan komi muna da in an ɗauke wuta akwai injin wanda za a tadawa a ba gari ruwa muna da likita wajen likita bangaren su wani bi maganin yana shi na wajen maganin ake dan samun ya wahala saboda in lokaci ya yi na malatin nan to duk abin da gwamnati za ta kawowa bai wadata kan zo kai ma mutum ɗari aiki ba a samu mai mutum ishirin wanda za a biya kaga maganin karewa ke kuma ba a samu abu to nan ne abin yake zama kaimaya maya sai dai gwamnati ta diba ta san abin da za ta me kalubalen garin abubuwan da yake fuskanta ko wurin zama ko wasu ramu ko wasu eh, abubuwa dai haka wanda garin mu ke bukata matsala abin da yake fuskanta a ce gwamnati ta zo ta kewaya ta ga inda duk ruwan nan ke bi a ce an gyara mamu shi an yi hanya an mamu kwalbati yadda ruwan za a ta su saboda ruwa kwance cikin gari ta ci amma ka gyara mamu ga ruwa mai inda za su gangarawa su tai tunda muna da ramu kusan ai hanya mai kyau akwai inda za su zuba kawai shi kenan eh, ba mu da ko guda ruwan da yanzu da kagar sun dai tun suka gangara suna nan kwanci cikin gari suna kwanci ga gona kai amma aka gyara akwai inda za su gangara su tai in suka yawa na akwai inda suke gangara su tai to da sun rage kuma suna nan sun tsaya sai dai yau da gobe kawai in sun kashi ne muke fatan Allah taimake mu gwamnati ta zo ta diba ta ga da abin yake ta haya kuma ta zo ta ce ta gyara mu to koma ƙara jan yaki. da ne garin ya yi suna abinda muke ƙara takalma ne ya yi suna garin nan takalma na kirgi a wannan suka dubu ake ce masu yanzu haka cikin jikokin shi akwai awan da ke buga su a nan garin akwai wanda ke bugawa amma yanzu sun bar bugawa sai dai kamar jikoki ana kaifa na ƙauye su ke bugawa yanzu amma ga yanzu dai nan ba mai bugawa amma wasu ƙannan jikokin su kamar wanda aka auri mata ga garin ƙauye hmm. to suna can suna bugawa saboda wannan kaso dai tana birge su menene kirarin wannan gari naku kirari farko lokacin da ana hidima ta kaɗe kaɗe hmm. da nan ɗan garin mai ya tafi wurin hidima wacan wadda ake ka ji makaɗa a wannan yan kila sun sauya kiti ana takalmawa ga garka da samin lagagar kahuri za ka ji suna to duk wanda ke cikin gidaje da sun ji an kaɗa ba samin lagagar kahuri sai a zai mutanen takalmawa ne eh, Ka je yadda ake can wannan farko lokacin da ana hidima to me kiran ku ko saƙonku ga matasan gari da mutanen garin ku to sako ga matasa na garin mu mu abin da muke koya ko ko gobe muna fatan dai kowa ya tashi tsaye ya nemi na kanshi hmm. ya dage in wani jahilci gare ya ta jahilci kuma ya dage ga noma in ya iya kasuwa ya yi kasuwa ba kai ya zanna ba a ɗauka a bashi mm. abin da muke fata kenan ga mutanen matasa na garin kowa kakka yi kwance a baka a ce a'a kai ko barin wane ne a'a biya ba laifi ba ce inda za ka samu alheri mm. ka samu yadda dai za kai ka ruha kanka asiri yahi kakka yi kwance a ce ma kullum a baka Saa idan da uwaye mu da kakannin mu ba kai kwance da rana nan a ganka kwashi yi yaya kai kwance ko da an ga ka yanzu a bige ka da ici ai ma galgaji yanzu a bige ka a cin rago ne ka ko gona yanzu an ce ma gona ka tahi gona aka ga ka dade sai an koro ka ina nan sa idan nan yanzu na wurin namunan sa idan an can kakanni na ba ka zuwa da kai kwance garare To madalla a nan shirin zai dasa aya a madadin Alhaji Ali da ke matsayin mai garin takalmawa. Mansur Sani ne ke muku fatan alkhairi daga rediyo muryar Amurka. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma sittin, Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. مشفع بين رجائي الجنادل تأمل سطوري تلقى حنيني بادي تلمس كم وعاني وتلمس كم وعاني تسجني عذابي طول ما انت نايم برسل لك خطابي مشفع بالهدايا العادات القديمة يا مهد الصبابة الرحشات القديمة ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.